shine Allah ta'ala yake ga mana izda'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wato ainihin a zama ya hada wato ainihin mutane waɗanda za su je su kewaya su ga wato irin shirin da ake yi a ƙarshe dai duk dai aka gano wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa waɗannan mutane dai duk sun tattara inasu inasu sun yi gaba to da jin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama wato Allah ya saukar da aya ya ce ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ukum min fawqikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira cikin aya ta tara cikin suratul ahzab Allah ta'ala ya gaya wa muminai wannan ni'ima da ya musu da wannan alheri wato ainihin da ya same su na wato ainihin guduwan wannan rinduna mai ƙarfi daga nan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga yanzu mu za mu dinga yaƙar su ba za su ƙara zuwa su yaƙe mu ba haka kuma ya faru tun daga wannan yaƙi na ahzab kafirai ba su taɓa koma farkin su kawo wa Madina hari wa ba sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bin su inda suke wato ainihin saboda a lokacin an riga an karya mafi karfin rundunar da aka, aka taɓa haɗowa da niyan a zo a ruguza Madina kuma Allah ya firgita ta ya razana ta ya tsorata ta. To ana gamawa da waɗannan sai kuma Banu Quraiza waɗanda suka warware alkawari. Bayan wannan cin amana nasu mala'ika Jibril ya zo isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wato wanke jikinsa yana wanke kansa a gidan Ummu Salama sai ce masa ai yaƙi yana nan ɗanyi don haka kai shiri ka tafi wajen Banu Quraiza waɗanda suka ci amanar amanarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka yi kira cewa dukkan musulmi su fito kuma kada su kuskura su sallar la'asar sai a cikin Banu Quraiza da haka kafin ka ce me wato nan da nan sama da mutum dubu uku suka amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi ɗamara aka yi shiri aka kama hanya aka tafi wato ainihin domin haɗuwa da Banu Qurayza haka ji aka tsare katangun birnin ko garin ko ɓangaren da Banu Qurayza suke har aka yi kwana uku wato ainihin ba shiga ba fita jin wannan Banu Ƙuraiza suna cikin katanga ba shiga ba fita kuma sun tanadi kayan abinci mai yawa da ruwa da muggan makamai, amma sun kasa fitowa. To sai aka ba su wato abubuwa ɗayan uku, ko shugabansu wanda ake kira Ka'ab bin Asad ya ba su abubuwa uku ya ce gaskiya ba za mu ci gaba da zama a cikin gurin nan ba. Dole mu ɗayan uku, ko mu musulunta, tunda abin da muka yi na cin amana za a iya yafe mana in musulunta. ko ko mu kama yaƙi, wato ba ji ba gani ko mu mutu ko mu marai, ko kuma mu sulale mu gudu a kama na kamawa a kashe na kashewa. Shi yana ga wannan shine ɗayan ukun abin da za su yi maimakon zauna an kewaye su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka da suka ce to su dai gaskiya ba za su yi ɗaya daga cikin ukun nan ba amma za su nemi sulhu. To shine suka nemi sulhun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura musu wani sahabi da ake kiransa Abu Lubaba. To suka tattauna da wannan sahabi shi wannan sahabi Abu Lubaba kasancewarsa abokin hulɗarsu ne tun a zamanin jahiliya, kuma da musulunci ya zo ma wasu hulɗoɗi na kasuwanci wanda ba a hana tsakanin musulmi da kafiri ba sun ci gaba da yi. Da haka sai suka ce, Ya Abu Libaba, me kake ganin za mu yi, mu sauka akan hukuncin Allah da annabi ko ku ya za mu yi? In ko mun sauka akan hukuncin Allah da annabi wani hukunci kake ganin za a yi mana? Sai musu nuni zuwa ga wuya, wato hukuncin cin amana shine hukuncin kisa. To bayan ya yi musu nuni ɗin sai ya ga cewa ai bai kamata kuma ya bayyana asirin abin da zai faru ba. So da haka sai ya ga cewa kamar ya saɓawa Allah, ya saɓawa ƙa'idar ɗan saƙo wanda bai kamata ya ƙara ko ya rage akan abin da aka aika shi ba. Ko bai kamata ya ci wato mutum albasa da bakinsa ba tare da ya sa shi ba. Ganin wani abu da ya ya tafi ya je ɗaura kansa a jikin masallaci ya ce ba zai kwance ba har sai annabi ya zo ya kwance shi kuma sai Allah ya masa afuwa a bisa wannan abu da ya yi na rashin kirki wato na faɗar sirrin abin da ya faru tsakanin wato ainihin abin da za a yi musu. Yahuda suka ce ba su yarda da hukuncin Allah da annabi ba, da sun gane hukuncin Allah da annabi akan maciyin amana, irin wannan cin amana da zai kai ga salwantar gwamnati ga baki ɗaya, to hukuncin kisa ne. Saboda suka ce ba su yarda a yi musu hukuncin Allah da na annabi ba. Sai dai a nemi ɗaya daga cikin abokan hulɗarsu ya musu hukunci. Aka cewa suke so suka ce Sa'ad bin Mu'az. Kasancewa Sa'ad bin Mu'az yana cikin mutane wato ainihin da suke da alaƙa da su, domin ainihin wato lokacin kafin zuwa musulunci a zamanin jahiliya duk wata hulɗa su tare suke yi. Shi kuma Sa'ad bin Mu'az shine shugaban kabilan Aus, su kuma Aus ɗin nan su ne wato mutanen Madina da Khazraj kuma akwai alaka mai kyau ta kasuwanci ma bayan zuwa musuluncin ta ci gaba tsakaninsu. To suka ce wannan za a yi musu shi kuma shine muka yi bayani cewa cikin harbebeniya da aka dinga yi akan bakin gwalalo an harbe shi har an tsinka masa jijiyar dantse jini yana zuba annabi sallallahu alaihi wasallam sa ana jinyarsa da jin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a aje a ɗauko shi aka je ba zai ma iya tafiya ba aka ɗauko shi akan jaki aka ɗoro shi ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi ku tari shugaban ku yake ga wato mutanen Madina su taro shugaban shi suka tashi suka taro shi aka zo aka sauke shi aka ce to ga mutanen nan sun ce hukuncin ka suke so ba na Allah da annabi ba kuma sun yarda duk abin da ka yanke a kansu ya yanku ya juya ya ce to kun yarda da duk abin da zan yanke suka ce eh ya kalli kabila sai ya ce kuma kun yarda suka ce eh ce ɓangaren musulunci ma an yarda da abin da zan yanke aka ce an yarda, tunda ai hukunci ne suka ce kai za ka yi to saboda haka sai ce to cin amanar da suka yi suka jefa mu cikin halin yaƙi kuma suka ci amanar mu na yi hukunci da hukuncin kisa a kansu ga baki ɗayansu banda mata da yara kamar yadda ar-rahiqul maktum da asiratin bauya a sahiha da sauran tafai dai na sira duka da tafsirai duk sun yi bayanin wannan abu yadda ya faru saboda haka wato ainihin aka kashe waɗanda za a kashe waɗanda za su musulunta suka musulunta aka kuma ainihin wato wato tarwatsa wannan birni nasu wanda daga nan ne Madina ta samu lafiya daga ainihin wato makircin Yahudawa an ga ƙarshen Banu ƙuraiza wanda su ne waɗannan cin amanar da suka yi da abin da ya biyo baya sannan an ga ƙarshen Banu Nadir wanda su ma cin amana da suka yi da niyan kashe annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya biyo baya na fatattaka su sannan an ji kuma cin amana da ainihin banu kainuka suka yi wanda suka nemi su tsiraita wata musulma mai hijabi a cikin kasuwa wanda su ma abiye biyo baya ta kai ga fatattakarsu. su kenan yahudawa nan uku guda biyu an fatattake sun tarwatse daga madina sakamakon cin amana da suka yi sannan kuma ɗaya daga cikin su wato an, an kashe su saboda cin amana da suka yi wanda su ma sun yarda cewa duk littafin Allah da ya saukar daga sama hukuncin da ake ma wanda ainihin wato ya wato jefa rayuwar al'umma ga baki ɗaya cikin hatsari kenan. Bayan ƙare wannan abu na Banu Ƙuraiza, Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya sa runduna ƙarƙashin Abdullahi bin Atik zuwa ga wani mutum wanda yake shahararren wato macuci ne masharranci ana kiransa Abdullahi bin Abdullahi bin Rafi kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito kisar kuma a cikin wato asiratin nabawiya na uh, Imam Zahabi al-Imam Zahabi yayi bayani akai wato na zuwa aka je aka kashe shi kamar yadda aka ka abin Ashraf wanda doguwan kissa ce domin lokacin da suka tafi sun shirya dabara su biyar aka aka tura su je su kashe wannan makiyin Allah wanda yake ba da sa yake kuma yaɗa wato ɓatanci ga musulunci da musulmi da kuma ƙoƙarin shiryawa gwamnatin musulunci wani wato bore da tawaye daga cikin gida ta hanyar ba wa mutane masu raunin imani da munafukai kuɗi da taimako na su tayar da, da fitina don a ce babu zaman lafiya a inda ake musulunci. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa waɗannan sahabbai biyar suka je suka shirya dabara shi Abdullahi bin Atik ya samu ya shiga gidansa har ya kai ga ɗakinsa ya wato ainihin kashe shi garin durowa ta taga kafasa ta kare ya ɗauro ƙafar haka kafin su zo Madina ta yi tintim yana zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ƙafar, sai ƙafar ta dawo yadda take wannan ma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wato abin da ya biyo bayan waɗancan mutane sai bataliyar Muhammad bin Masalama waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tayar da su 20 ga watan Muharram shekara ta shida bayan hijira zuwa yankin Najd waɗanda suka kamo su Mamatu bin Affal al-Hanafi wanda aka ɗaure shi cinna a cikin masallaci shine shugaban kabilar Banu Hanifa. Shi wannan mutum Musailamatul Kazzab ne ya ɗauko shi sojan haya saboda sa wajen yaƙi domin ya zo ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sahabbai suka kama shi aka zo aka ɗaure shi a jikin masallaci wanda yana ga za a kashe shi duk sanda annabi zai wuce in yace ya mama sai ya ce labbaika ya rasulullah in ka kashe ni ka kashe mai rai in ka sake ni ka cancanci yabo in kuma kana neman fansa in baka kuɗi in fashi kaina haka dai bashi a nan har kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sake shi aka sake shi dan shi ya riga ya tabbatar cewa kashe shi za a yi domin an kama shi da cin amana da haɗa kai da wanda ya yi da'awar annabta ƙarya domin a zo a kashe manza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma gashi an kama shi annabi ya ce a sake shi an masa afuwa bayan an sake shi wato ainihin ya shiga addinin musulunci ya musulunta har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya je ya wanka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya je ya wanka ya kuma ainihin wato a ce ya je ya aski kuma ya shiga addinin musulunci ya ci gaba da yin addini kamar da ya a cikin asiratul halbiya da kuma arhiqul maktum da siratul nabawiyya as-sahiha sai kuma wato waɗanda suka kashe sahabbai guda goma nan wanda aka yi gazo na tubani lahayan a cikin watan Jumadal Ula shekara ta shida, wato mayaƙa ɗari biyu suka bar Madina, annabi sallallahu alaihi ya jagorance su, aka tafi ya bar shugabanci a hannun Abdullahi bin Umaktub umm na sallah, amma da aka je aka tara waɗannan sun gudu, wato sun ji labari da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama suka ranta a nakari, da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo ba tare da an yi wannan yaƙi ba. Sai ya da suka biyo baya kamar bataliyar Muhammad da Masalama wanda aka tura shi zuwa wani guri da ake kira Zilqassa a cikin Bani Sa'alaba a cikin watan Rabiul Awwal shekara ta shida bayan hijira da runduna ta mutum ɗari kuma waɗannan suka gudu. Sai kuma bataliyar da aka tura na Okasha bin Mihsan zuwa wani guri da ake kira Gumri da ƙarƙashin jagorancin sa da sahabbai arba'in. Sai kuma bataliya ta Ubaidat Abi Ubaidat bin Jarrah wanda aka tura su can zalkassa ɗin a watan rabi'ul awal waɗanda wasu kashe sahabbai goma suna bacci a gurin ko sahabbai ɗari a watan wayan. da aka aka tura musu wannan rindina domin ta je ta ɗaufansa a watan rabi'ul akhir wato shekara ta shida bayan hijira sai ko batali zaidu bin haritha wanda aka tura shi zuwa wani guri da ake kira jamu a cikin rabi'ul akhir shi ma shekara ta shida bayan hijira sai ko batali zaidu bin haritha ta biyu wanda aka tura shi zuwa wani guri da ake kira is a cikin Jumadal Ula shekara ta shida bayan hijira. Sai bataliyar Zaidunde da aka tura shi zuwa wani guri da ake kira Baraf a cikin Jumadal Akhir. Shi ma wato ƙarƙashin sahabbai ɗari da saba'in wato ainihin ƙarƙashin jagorancinsa suka je suka yaki Sai kuma bataliyar dai da aka tura shi zuwa wani guri da ake kira Wadul kura a cikin watan Rajab da sahabbai goma sha biyu suka je suka yaki Sai kuma Sariyatul Khabt wato wata bataliya ce ta mutum ɗari uku su ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su domin wato su je su wato ainihin kawar da wani barazana da aka ji wasu ƙabilu suna yi. Sai kuma gazuwatu banin mustaliq ko gazuwatul muraisi'i sunan wani tafki ne ake kiransa muraisi'i a cikin watan sha'aban shekara ta shida bayan hijira labari ya iso wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa shugabansu yana shirin yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara ‘yan ƙananan ƙabilu da suke gefen inda suke sun zo wannan guri, wanda ake kiransa a wato abin nan annabi ya tura ma wani sahabi da ake kiransa wato Buraida bin Hasib al-Aslami. Shi wannan mutum mai suna Al-Haris bin Abi Dirar wanda shi ne wato ya jagoranci waccan runduna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa Buraidatu bin Hasib al-Aslami. Manzo Allah sallallahu alaihi wa bayan ya tura masa wancan daga baya fita da kansa zuwa wajen wannan yaƙi ya ba da tutar muhajiruna a hannun saidina abubakar kuma sa'ad bin ubada aka ba shi tsaron madina sannan kamar yadda zadin ma'ad ya bayani da suka ji labari cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan tafi suka tarwatse cikin duwatsu wato aka ji aka tayar sun bar iyalansu sun gudu sun bar dabbobinsu sun da aka kamo fursunonin yaƙi daga cikinsu akwai juwairiya bintul haris shi alharis ɗin shi ne shugaban ƙabilar da haka ya gudu ya bar hadda yasa a gurin da aka zo cikin kasan fursunoni ta faɗa cikin hannun sabitu bin qais manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fanshe ta ya ‘yanta ta kuma ya aure ta ganin haka ya sa musulmi duk suka saki fursunonin da suke hannunsu ganin cewa yanzu sun zama surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wani wata dabara ce da iya siyasa ta annabi sallallahu alaihi wasallama yana so a sake su amma sai ya auri ɗaya daga cikinsu ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri ‘yar shugaban waɗannan kafirai wanda ubanta ya gudu, sai kawai duk musulmi sai suka saki fursunonin da suke hannunsu, su kuma da jin an sake su duk gaba ɗaya sai suka shiga addinin musulunci. Kaga wannan wata dabara ce ta siyasa da iya gudanar da mutane wanda annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya ƙware a kai, wanda kuma wannan shi ake so shugaba dama ya zama, cewa ya san yadda zai gudanar da al'umma da yadda zai tafiyar da su ba tare da an samu wata matsala ta wato ainihin rashin fahimta ba kuma wannan dabaru ne wanda ake koya mutane na zaman yau da gobe da kuma yadda ake da'awa da yadda ake wa'azi da yadda ake karantar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana bambanta mutanen ƙauye da mutanen birni yana bambanta wayayyu da waɗanda ba su waye ba yana bambanta masu ilimi da waɗanda ba su da ilimi yana kuma kula da yanayin maganar mutum da inda ya fito da irin yanayin tarbiyyarsa ko rashin tarbiyya wani zai zo a yi masa wa'azi ta hanyar hikima wani ta hanyar kyauta wani ta hanyar nuna masa wani hali na kwarai wani a yi haƙuri da jafa'insa har ya fahimta kamar wanda ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zan maka tambaya amma zan tsananta duk tambayar da na yi maka sai na rantsar da kai kafin na karɓi amsa daga gurinka wani mutum ya zo ya ce mana kai ka aiko shi ka rantse da Allah kai Allah ne ya aiko ka haka aiko wani zuwa gare mu manzo Allah ya ce Allah ne ya aiko ni to ya ce mi sallah ka rantse da Allah Allah ne ce mi sallah annabi ya ce na rantse Allah ne ce ku yi sallah ya ce mu yi zakka ka rantse da Allah Allah ne ce mu yi zakka annabi ya ce na rantse da Allah Allah ne ce ku yi zakka to ya ce mana kaza ka rantse da Allah Haji ya gama tambayoyinsa ya ce to ba za mu ƙara ba ba za mu rage ba akan abin da aka gaya mana ya kama da raƙuminsa ya gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin nan ya rabota in yayi gaskiya wani kuma ya zo ya tsallara fatsari a cikin masallaci sahabbai suka yi kansa annabi ya ce ku kyale shi da ya gama fitsarinsa tsaf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ɗebo ruwa ku zuba a gurin ya zo kuma ya tsaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sallama annabi ya ce masa nan masallaci ne ba a fitsari a ciki wajen sallah ne da karatun alkur'ani ya ce to na gode na ji daɗi Allah ya mun gafara ya maka gafara sauran mutane kai ya musu gafara ya sake wani jafa'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya kalle shi ya ce ai rahaman Allah tana da faɗi za ta yarwace ni za ta yarwace ka kuma za ta yarwace sauran mutane ga anan dabara ce ta karantawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari an afka masa da duka to da za a samu matsaloli guda hudu matsala ta farko in Ahmad duka ya koma garin su zai je ya ce wa mutane kasu shiga musulunci duka ake matsala ta biyu an bi shi da gudu zai fi tsari diya bata jikinsa na matsala ta hudu ta uku wato ainihin zai kon ya bata guri ɗaya yanzu duk zai babbata gurare da yawa wato a cikin masallaci matsala ta hudu kuma wato ainihin an riga an hana shi shi kuma samun rahamar da ya zo nema ta addinin musulunci saboda wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haƙuri da shi har Allah subhanahu wata'ala ya sa wato ya fahimta to wani kuma zuwa ya zai wa annabi ta'addanci ya zara takobi ya ce wa zai hana in kashe ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah takobin ta faɗa hannunsa annabi ya ɗauka ya ce kai kuma zai hana in kashe ka ya ce ka zama fiyayyen mai riko manzo Allah ya ce na yafe ma ka shiga musulunci ya ce ba zan shiga musulunci ba amma ni alkawari ba zan yaƙe ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi bayan ya je garin su ya ce ya jama'a mai son tsira ya je shiga addinin musulunci domin annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana mutane afwa haka nan wani kuma kyauta aka yi man na raƙumi ɗari aka ƙara mat ɗari aka ƙara mat ɗari da ya ji daɗi ya shiga addinin musulunci har wato ainihin yana cewa da ba wanda yake ki a duniya kamar annabi amma saboda kyauta da alheri da ganin halaye na kirki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya musulunta wani zuwa ya ce a ɗora mar dukiya akan rakumi dukiyar nan ba ta kowa ba ce annabi sallallahu alaihi har ya ja kwalaye wa annabi sallallahu alaihi shati da da bargo a wuyansa annabi sallallahu alaihi ya murmushi ya ce wa sahabbai ku ɗora masa aka ɗora masa zai tafi ya ce to ka faɗi mummunan magana in na ƙyale ka sahabbai za su kashe ka ka bari sai sun dawo ka zo ka maimaita yabo a gabansu don ka kora abin da ke cikin zuciyarsu da aka tare ya zo ya ce ya gode ala saka da alheri abin da aka yi mar annabi sallallahu alaihi wasallam ce da na kyale ku kun kashe shi wuta zai tafi amma yanzu da aka kyale shi ne masa aka yi bayani yanzu Allah ya ceto shi ya ce misalin raƙumi ne ya tsinke ya fita da gudu in mutum ya ce ku bi ku kamo shi to abin da zai faru sai a ƙara mar gudu ba zai tsaya ba amma aka kyale shi da me shi a hankali a hankali da dabara da hikima sai ya dawo da abinsa to nan za mu tsaya a ƙarshen wannan kisa ta yakin eh, murai si'i kuma za mu ɗora a gaba insha Allahu a madadin mai ɗaukar mana shiri Malama Hassana Salisu da kuma ainihin shugaban shirin Umar Sa'idu Tudun Wada, ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa da nake gabatarwa na tsara nake gabatarwa nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.